يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تكاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته to insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul zariyat jiya mun kwana karshen aya ta goma sha hudu Allah madaukakin sarki ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون abinda mala'iku da su gaya makafirai ‘yan wuta waɗanda suka juya baya ma addinin Allah cewa ku dana wannan ita ce fitinar ku ma'ana ita ce azabar ku kuma wannan shine abinda kuka kasance kuna gaggauto da shi a rayuwar duniya idan aka muku wa'azi sai ku ce a gaggauto muku da azabar Allah in gaskiya ce to ga yau azabar Allah ta cin muku Allah ya tsare mu daga azabar Allah Allah ya nisanta mu daga azabarsa Allah ya nufi mu da rahamarsa to yau za mu tashi a farkon aya ta goma sha biyar Allah ya mana jagoranci to sai Allah ya ce bismillahirrahmanirrahim innal muttaqina fi jannatin wa آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين وكما tsari da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora alƙur'ani a kai tsarin da Allah ke ma bayi wa'azi da shi wa'azin yana kai kawo ne tsakanin at-targhib wa tarhib a faɗaitar da bayi alkhairin Allah rahamar Allah abinda Allah ya yi tanadi ma bayi natsuwa da farin ciki da kuma warwara sannan kuma a zo a yi musu wa'azi a gargade su game da abin da ya shafi azabar Allah idan aka yi magana akan wuta sai kuma a yi magana akan aljanna yanzu mun gama karanta ayoyi da suka yi bayani a game da yadda za a azabtar da 'yan wuta kuma a nuna musu cewa wannan ita ce abin da suka gaggauto da ita a rayuwar duniya Allah ya tsare mu Allah sai ce innal muttaqina fi jannatin ma'uyun Allah ya ce lallai masu tsoron Allah waɗanda suka kiyaye dokokin Allah sau da ƙafa, fi jannatin Allah ya suna cikin aljanna aljanna wa uyun Allah ya suna cikin idan duna koramai wato idan duna ruwa kogi-kogi, koramai koramai waɗanda za su yi ta gudana a cikin gidan aljanna bayan Allah muna fahimta idan muka lura za daga duk lokacin da Allah ya yi wani alkawari na rahama da jin kai bawa za ka samu alkawarin Allah na ambaton yana yin sa ne wadda yake mai tsoron Allah waɗanda suke da tsoron Allah mafi girman makami da mutum zai yi amfani da shi domin samun tsira a rayuwar duniya da lahira shine tsoron Allah tsoron Allah shine kiyaye dokokin Allah abinda Allah yake ka bari ka bari abinda Allah ya umurce ka ka aikata ka yi iya ƙarfinka wajen aikata wannan abin ba tare da bambance tsakanin cikin jama'a da kuma cikin ɗakinka ba yadda kake zaune a masallaci ya zan yadda kake jin kana son Allah za ka yi da'a ma Allah to zan kuma haka in kana zauna a dakin da kake kiyaye dokokin Allah wannan shine takawa shine tsoron Allah kiyaye dokokin Allah babu bambanci da abin da za ka aikata a fili da abin da za ka aikata a boye Allah ya ce innal muttaqina lallai masu tsoron Allah waɗanda suke kiyaye dokokin Allah fi jannatin suna cikin aljanna aljanna kamar yadda muka ambata Janna, jam'i ne na Jannatin. idan mutum ya tsare tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah ran da aka da shi a filin alkiyama abu na farko da Allah zai mishi shine aljanna guda biyu Allah zai bashi Wani خاف مقام kafa makama rabbihi jannatan Allah yake na ga wadda ya ji tsoron matsayin ubangijinsa ya tuna cewa duk daren dadewa zai je tsaya a gaban Allah ya tuna wannan wannan sai ya sa ya kiyaye dokokin Allah wani man kafa makama rabbihi wadda ya ji tsoron matsayin Allah Allah mabuwayi ne Allah mai rahama ne Allah mai jin kai ne ya duba matsayin mahaliccinsa wannan ya sa ya kiyaye Allah ya kuma duba matsayin Allah da zai hukunta shi in yayi laifi a ranar alkiyama ko ya ji kansa ya tuna zai tsaya a gaban Allah Allah ya mai hisabi wannan tunani wannan imani wannan aqidan sai ta sa ya kyautata aikinsa Allah ya ce jannatan idan an je kiyama Allah ya ce aljanna biyu za a bashi a suratul rahman bayan Allah ya siffanta aljanna da irin ni'imomin da ke cikinta da irin walwala da jin daɗin da ke cikinta da irin tsarin 'yan mata da aka zuba a cikin aljannar sai kuma Allah ya sake cewa wa min dunihima jannata wa min dunihima jannata Allah ya ce bayan waɗannan aljanna guda biyu Allah ya ce za mu sake mishi gyara na aljanna guda biyu kaga a sake a wannan gun zai tashi da aljanna hudu a lokaci ɗaya annabi sallallahu alaihi sallam ya ambata a cikin hadisi hadisin Abu Musa da Ash'ari Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa mafiya. aljanna guda biyu daga cikin waɗannan hudu aljanna ce ta azurfa azurfa irin na gidan aljanna aniyatuhuma wa ma duk wani kwano ko cokali ko kofi da ke gidan aljanna da duk abin da Allah ya zuba a cikin gidan aljanna gadaje ne kujeru ne duk abin da zai yi mu'amala da su Allah ya su ma dukan na azurfa ne sai ya ce wa jannata min zahabin akwai kuma aljanna guda biyu su kuma na zinari aniyatuhuma wa ma fihima kwanukan su na gidan duk wani abu da za a yi aiki da shi wa ma da duk abin da yake gidan gadaje ne kujeru ne duk abin da zai walwala da su Allah ce su ma na zinare ne wannan duk wadda yadda ni zuciyarsa ya yi da'a ma Allah zai dace da wannan rahama ai ba ka da Allah cika alƙawari to ya yayi alƙawarin wanda yi imani ya tsare dokokin Allah wani man kafa maqama rabbi jannatan Allah ya ce. to na ga masu takawa waɗanda suka kiyaye dokokin Allah fi jannatin suna cikin aljanna aljanna wa uyun kuma suna cikin ƙoramai na gidan aljanna marimari ne kalan wannan na gudana talan kalan wannan na gudana talan kalan wannan na gudana talan malam shagali dai kawai sai iya abin da ka gani domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa aljanna duk wadda Allah ya mishi rahama da jin kai na shiga aljanna annabi ya ce zai je ya ga abin da ido bai taba gani ba zai ga abin da kunne bai taba ji ba ko taɗi ake duk ƙaryan mutum da fafan mutum zai baka labarin daɗi irin daɗin da zaka ji shi a gidan aljanna ba annabi ce za ku je ku ga abin da bai taba faɗowa a zuciyar mutum ba tunani bai taba kawo irin wannan daɗin ba Abdullahi dan Abbas yake cewa duk abin da ka ji an ambaci sunansa a aljanna akwai shi an je raɗa mishi wannan sunan ne saboda kai da ake so a kira ka zuwa ga aljannan ka fahimci me ake nufi idan an ce gado kawai don ka fahimci wani abu ne da ake kwanciya a kishin gida a kansa amma ba don wancan gadon yana alaka da gadon da ka sani ba idan ka ji an ce kofi kawai don a nuna maka wani abu ne da za a zuba kayan shaye-shaye a sha amma ba don kofi yana alaƙa da wannan kofi da kai ka sani a rayuwa ba idan aka ce maka matar aljanna don kawai ka fahimci abokiyar zama ce amma ba don waccar matan tana alaka da wannan matan ba duka da bambanci فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين باب وتري دفئ ستي حساشي na abin da aka tana da mai ‘yan aljanna na jin daɗi a cikin gidan aljanna duk yadda mutum zai yi lissafi Allah ke ba ran da ta isa ta kwatanto ta kimanto jin daɗin da ke cikin gidan aljanna da jaza'an bima kanu ya'malun Allah ke kuma duka sakamako ne na aikin da ƴan aljanna suka aikata jama'a ina muna ji duk magana ne na aiki aljanna wadda aka alkawarta ta za a ba wa masu tsoron Allah yanzu Allah zai dan gaya maka wani abu ne a cikin gidan aljanna fiha Allah yake a cikin wannan aljannar alharu akwai kogi kogi koramai kala kala min ma'in na ruwa ghairi asilin Allah ce wanda bai firkita ba tacaccen ruwa mai daɗin sha wa alharu min ladanin lam yatagayyar ta'amu da kuma kogi kogi Allah ya ce na madara lam ya tagayyar ta'amuhu shi ma ɗanɗanon sa bai jirkita ba don karka ji an ce kogi ka ɗauka irin kogin da ka sani yana malalowa a ƙasa Allah ya ce lam ya tagayyar ta'amu wannan ɗanɗanon sa bai canza ba daga irin nau'in madara ta aljanna wa anharun min khamrin ladatin lisharibin Allah ya ce ga kuma kogi kogi na jiya Allah ya ce mai daɗi ga masu shanta duk wanda Allah ya ce tana da daɗi malam Muhammadu Aminu Shangibi yace ai cewa da Allah yi wa anharu min kamrin lazzatin lisharibin ga kogi kogi koramai na giya masu daɗin sha ga 'yan aljanna yace mafhumul mukalafa na wannan ayan yana nuna kenan giyar duniya ba ta da daɗi giyar duniya kuma ba ta da bukatar sai ka samu ɗan giya ya maka bayani kawai daga kallon ɗan giya ka san ba ta da daɗi eh, eh ma in giya ka kalle shi kai kana kallon ɗan giya ka san giyar duniya ba gari za ka gani wani bakin sa wani labatar labatar haka haka ne bakin sa ya wani sassake jikin sa ya wani sassake idan sa ya wani jujjuyawa yanayin sa duka ya burkice wannan alama ne abin da yake sha ba daɗi ke da shi ba bayan Allah mun fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya dini wannan giyar duniya الله بي حرمتا بشي الله جرا الله يسعر مدى بجيان دوليا جيان دوليا دي إن شاء الله ولا مشاتبا أما ولا اللذة اللي شاري دينا الله يسعر مدى الله يسعر مدى الله يسعر وأنهار من أثل من أثل musaffa Allah ce ga kuma koramai koji koji na zuma Allah ce tacacciyar zuma Allah ce mai tsarki da tsafta wani mafiya min kulle samarati Allah ya ce kuma a cikin wannan aljannan suna da dukkan wani nau'in dan ice duk wani dan ice fiya min kulle samarati duk wani dan ice da za a ci Allah ya akwai shi a cikin gidan aljanna wa magfiratun min rabbihim Allah yake ga kuma gafara daga ubangiji ga ni'ima ga yasiyar Allah Allah sai yace kamar huwa khalidun fil nari yanzu wanda ya samu wannan ni'imar ya yi daidai da wanda zai dawwama a cikin wuta wasu koma an hamiman ana shayar da su tafashashshiyar ruwa a am'a'ahum yana karkade yana har hanjin suke su Allah ya sa ya da sa ya ba Allah ya sa mu dace Allah ya ce innal na fi jannatin wa uyun zina ma rabbuhum Allah ya ce kuma suna gamshe suna yarde da abin da Allah ya ba su nan ba ga shi an sa su a cikin aljanna ba an ba su da ni'imomin aljanna akizina ma atahum rabbuhum ay radina bima atahum rabbuhum sun gamsu sun yarda wannan abin da Allah ya ba su sun karbe shi hannu bibbiyu suna walwala suna jin daɗi a cikin waɗannan ni'imomin gidan aljanna Allah sai ce innahum kanu qabla zalika mursilin Allah ya ce amma fa kafin su iso wannan wajen kafin su shigo aljannan Allah yake kyautatawa suke yi don karka ɗauka kyauta aka raba sai ce innahu kanu qabla zalikal muslimin sun kasance kafin shigowar su gidan aljanna Allah yake masu kyautatawa ne al-ihsan tsakanin bawa da Allah shine anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara wannan shine al-ihsan kyautatawa da bawa zai yi tsakaninsa da Allah babu wani kyautatawa da ya wuce duk abin da za ka yi ka yi abin kamar Allah yana ganin ka annabi ya ce idan ma kai ba ka ganin Allah to ka san Allah yana ganin ka fa in lam takun tarahu fa nan yara in kai ba ka ganin shi abin da kake mu'amalarka da Allah akwai kyautatawa a cikinta jama'a mun fahimta insani tsakanin bawa da bawa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace shi kuma shine kama mutane mu'amala da irin mu'amalar da kai kake so a maka yadda kake so a maka a rayuwa yadda kake so kowa ya kyautata maka kar ya kuntata maka kar wani ya cuce ka kar kar wani ya maka mu'amala da mummunar mu'amala annabi ya ce to kyautata wa bayin Allah a cikin zamantakewa shine kai ma ka dinga musu irin abin da kake so a maka kuma ka kaurace yi musu abin da kai zaka so a maka bayin Allah mun fahimta to idan kai wannan zaman ka da jama'a ka kyautata zaman ka da jama'a ka kyautata ka dinga ma mutane abinda duk abin da ka san kana so a baka uzuri ka dinga ba mutane uzuri a kai duk abin da ka san kana so a baka uzuri a kai ka dinga ba wa mutane uzuri a kai kar ka ga wani yayi wani abu ya kuntata maka sai ka ga gobe ko jibi irin wannan abin kai kai ma ka kuntata ma wani to wannan ya nuna cewa da kai da wanda ya maka laifin duka ajizai ne ba ku cika goma ba kowa tare yake jama'a mun da. duk wanda yake kuma ba annabi bane shi dole wata ran zai yi daidai wata ran zai yi ba daidai ba to ka dinga ba mutane uzuri a wannan kofan duk lokacin da wani yayi wani abu da ba daidai ba na farko ka fahimci shi mutum ne idan yana bukatar gyara a gyara mishi in yana bukatar uzuri a bashi uzuri jama'a mun fahimta to wannan sai ya sa kai kuma ka gamu da dukkan alkhairin rayuwa saboda me yasa saboda kana ma mutane mu'amala da irin abin da kai kake so a yi maka mu'amala da shi da Allah ya zo siffanta muhsinai a cikin suratu Ali Imran sai ce allazina yunfiquna fi sarra'i wa dharra allazina yunfiquna fi sarra'i wa su ne waɗanda suke infaki suke taimaka ma bayin Allah fi sarra'i a lokacin da suke da walwala al'amurra sun daidaita Allah ce sukan ɗauki abin da za su bayar na ciyarwa gudumawa da taimako su taimaki bayin Allah wa bara haka lokacin da ake kunci abin ya matsi duk da haka dai sukan hakura su taimaka wa bayin Allah wal na gai kuma suna kame fushin ba komai ake musu su bayyanar da fushinsu a kan ‘yan uwansu ba, wal afina anin nas kuma suna da afuwa wa bayan Allah, ina jama'a mun ji, Allah sai ce wallahu yuhibbul muslimin Allah yana son masu kyautatawa irin haka, to ai mun je da tsarin ne ke, to haka ake so a zauna da bayin Allah. Duk wanda zai zauna da kai ya ji daɗin mu'amala. duk wanda zai zauna da kai ya ji daɗin mu'amala kar a ce kana tsakanin mutane kana rayuwa amma jama'a suna ko ka zama da kai babu daɗi to kaga rayuwa kuma ba ba ba shiri ba rayuwa ba shiri ba ba dole rayuwar nan za ka yi ta ne da mutane yan uwanka to daga inda ce kuma waɗanda za ka yi rayuwa da su za a dauke ka a da kai cikin mala'iku ne ka zauna za a dauke ka a da kai cikin aljanu ne ka zauna waɗannan mutane da kaje kuke rayuwa da su dole haka da su za ka zauna to ya zama shaidar da za su bayar a kanka shaida ce ta alkhairi kar ka bari a maka mummunan shaida a cikin a tsakanin mu'amalanka da yan uwanka jama'a muna ji Allah sai ce akidina ma atakum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muslimin Allah ce kafin zuwan su aljanna Allah ce suna kyautata al'amuran su to yanzu kuma Allah zai lissafa mana irin ayyukan da suka yi don ka ji don kar ka ce kawai to Allah ya sa mu a ciki eh za ka yi addu'a to amma in ka ji abin da suka yi kai ma sai ka kama aiko to sai Allah ya ce Allah ya ce kanu kalilan min al-layli ma yahza'un ai kanu kalilan min al-layli ma yalamuna Allah ya ce idan dare lokaci kadan suke samu na kwanciya ala kiyamun laili ka ji daga cikin aikin su kanu kalilan min al-layli ma yahza'un Allah yake a dare karamin lokaci suke samu dan kankanin lokaci suke samu na bacci daren ana cike shi ne da kiyamul layli Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa innahu da'bu salihin qablakum al'adar salihai ne kafin ku kiyamul layli kiyamul layli kamar wani turke ne a musulunci duk mutumin da Allah ya mishi baiwa ya taimake shi da tsayuwar dare to kamar shi an mai turke ne a musulunci yana da wahala ya koma da baya ya lalace abin mun fahimta idan Allah ya ma mutum arzikin iyamun layli to iyamun layli kamar an maka turke ne an daure ka a musulunci yana da wahala ka iya watsi da addini amma in dai zaka yi watsi da iyamun layli to ba wani aiki a musulunci da wata ran da za ka iya wayan gari kai wasi da shi ba zama mun fahimta al'ada ce ta mutanen kirki dabi'a ce dabi'a ce ta mutanen kirki duk wani salihi to na daga cikin abin da ke sa ya yake akan da'a ma Allah shine kiyamul layl kai kokari ko a biyu zaka tashi yi kafin ka kwanta ka yi shafa'in ka ka yi wuturinka kafin ka kwanta zai taimake ka wajen samun karfafuwa da tabbatuwa akan addini da mun gani idan Allah ya zo yana siffanta in aljanna ba nan kawai ba duk inda aka zo ana siffanta in aljanna da ayyukansu da ka samu kiyamun laili ya shigo ciki الله أشكين سورة السجد يتشوى إنما يؤمن بآياتنا يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بآيات ربهم خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم ومما ومما رزقناهم ينفقون. آية إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها إنما يؤمن نعم. بآياتنا إن الذين إذا ذكروا بها خروا سجدهم وسبحوا بحمد ربهم ومما وهم لا يستكبرون وهم لا يستغفرون وهم لا يستكبرون وهم لا يستكبرون تتجافى ذنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون Allah ya ce innama yu'minu bi ayatina Allah ce iyakar masu imani da ayoyinmu yanzu ba ana kiran mu yi imani da ayoyin Allah ba to Allah sai ce innama adam hasri innama yu'minu bi ayatina Allah ce iyakar masu imani da ayoyinmu alladina idza zukiru su sune waɗanda in aka gargaɗe su aka tunatar da su aka musu wa'azi da waɗannan ayoyi karru sujjadan sukan faɗi suna sujuda wa sabbahu bihamdi rabbihim suna tasbihi haɗe da gode ma ubangijinsu wa hum la yastakbirun ba su girman kai wajen karɓan gaskiya tatajafa junubuhum anil mabaji'i ai tatanaha junubuhum anil mabaji'i a karkare su yakan yi dan nesa da wajen kwanciya in dare yayi yad'una rabbahum khawfan wa tama'an ay ya'buduna rabbahum khawfan wa tama'an Allah ya za su tashi ta bauta ma ubangiji saboda tsoron azabar Allah da kwaɗayi da fata na rahamar Ubangiji wa mimma razaqnahum yunfiqun Allah ce kuma abin da muka azurta su da shi suna infaki zama abin fahimta ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah zai saukar mishi da alqur'ani za a manzantar da shi Allah sai cin shi ya ayyuhal muzammil ayyuhal muzammil الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا الله يقول يا أيها المزمل يا كي ود يذلبا الربا ce kullum كل illa إلا ka tashi kai ta qiyamul laili Allah ce ka rage kankanin lokaci na dare kullum laila ka tashi kai ta kiyamun laili dukkan dare illa kalila abinda za ka rage ma dare kawai wani abu ɗan kaɗan Allah sai ce mishi nisbahu kai sallan dare rabin dare a raba dare gida biyu rabi a yi kiyamun laili rabi a huta nisbahu a winkus min kalila ko kuma a rabin daren a ɗan rage wani abu kaɗan a yi one over three na dare sauran kashi biyun a kwanta a huta a wannan lokacin au zidi alaihi ko kuma a ɗan ƙara a rabin daren a yi sallah two over three na dare a huta wa rattilil qur'ana tartila Allah ya amma dai a karanta alqur'ani da kyau kamar wani ne yace Allah to me zai faru ake wannan shimfidar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa Allah yace inna sanulqi alayka qawlan saqila dun za mu sauko maka da wani magana mai nauyi to idan baka kafu da kiyama dai ba za ka iya rungumar wannan kayan jama'a mun fahimta to lokacin da Allah ya azurta mutum da tsayuwar dare duk abin da ya zo na addini zai runguma idan ka ga mutum na a sha ruwan tsuntsaye wa shari'a ya ɗan wannan ya aje wannan to bai dace bane tukunna amma babu wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala zai saukar wa bawa babu wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala zai hana bawa daga bawa da gangan yana watsi da abin Allah ya to ka tsaya da kiyamun laili wannan kiyamun laili zai kafar da kai Allah ya don za mu saukar maka da wani magana mai nauyi shine alqur'ani to haka manzon Allah ya tafi alqur'ani sahabbai suka tafi alqur'ani bayan Allah ya saukar da wannan aya kumin laila illa qalila yi qiyamul layli sai na dan kankanin lokaci kawai zaka rage nisbahu kayi rabin dare aw inqus Kusminu qalila ko ka dan rage wani abu a rabin daren aw zidi alayhi ko kuma ka dan kara a rabin daren wa rasulil qur'ana tartila ba a fita a suran ba Allah ya sake aiko aya cewa fa ga annabi da sahabbai duka sun kama ورزقه وثلثه وطائفة من الذين معه والله يقدر الليل والنهار الله يشيد إن الله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه الله يشيد الليل ينزل بنجد كياسن يا كمكم سوء أنك تقوم adana min sulusai laili kakan tashi kai qiyamul laili kusan kashi biyu ukun dare kusan 2 over 3 na dare kana kare shi a qiyamul laili wa nisfahu kuma kana yin rabin dare wa sulusahu kuma kana kashi ɗaya cikin ukun dare kaga zaɓin da Allah ya bashi duka uku duk sai da ya tsanta da su yayi kashi ɗaya yayi rabi yayi kashi biyu inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'aka ga kuma wadansu jama'a cikin sabai Allah ta su ma sun kama to duk wannan na daga cikin abin da ya taimaka ka duk sun samu waɗannan darajoji ita ce sallah mafi daraja abin Allah bayan sallar farilla bayan mutum ya yi sallar farilla ba wata sallah da zai yi wadda Allah ya fi so kamar yadda ka tashi kana mun laili Allah ya tabbatar da mu akan waɗannan ibadodi Allah ya tabbatar da mu akan waɗannan ibadodi Allah ya ce kanu kalilan min al-layli ma yahja'un waɗannan ƴan aljanna da yanzu Allah ya ba mu labari ga sunan suna walawa a cikin gidan aljanna Allah ya ce to da ba akwai aikin alkhairi da suka doge akan sa a rayuwar duniya kafin shigan su aljanna to daga ciki Allah ce kanu qalilan min al-layli ma yahjauna qiyamul layli suke yi da daddare ina mun ji sai kuma yace wa bil ashari hum yastaghfirun wa bil ashari hum yastaghfirun kuma lokacin da gari yazo zo musu Allah ya kuma sai su kama istighfar al'asar jam'i ne na sahar ne lokacin da dare ke karewa ba a lokacin kuma gari zai waye kenan ba haske yake bayyana Allah ce to lokacin da gari ke waye musu Allah ce kuma sai su kama istighfari istighfari a musulunci malam kamar satan amsan shiga aljanna istighfari a musulunci idan Allah ya maka arziki da istighfari to kamar an buɗe kofofin da duk ta inda za a kama ka da ka sha jama'a mun fahimta in Allah ya ma mutum arziki da istighfari to kamar a ce an turo mutum ɗaya ne ya kama shi sai aka bude kofofi sama da hamsin da kowanne zai iya gudu za a kama shi to idan ka ga mutum bayi alaka da istighfari to a kowanne lokaci za a iya cin mishi amma in ya rike tuba da istighfari ba a cin mishi inda za ka yi tirawon alkur'ani da duk manzon da ya zo cikin al'ummarsa duk manzon da ya zo abu na farko da yake fara gaya musu ku tuba ma Allah ku kama istighfari komai zai daidaita wa an tastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi ilayhi wa hasanan ila هو الذي أنشأكم من الأرض وسع عملكم فيها فاستغفروا ثم تبوا إليه فقلت استغفروا ربكم إنه كان كفارا فدك من زندك أوكا لوقت عند ذي فارد أوا تاتر أمتن ديشي فاربا مع الأمة سيشي مسلمكان استجفاري توبا لاستجفاري النبي صلى الله عليه وسلم يشي ina tuba ina istighfari a kowace rana annabi yace sama da sau saba'in akwai sirri a ciki ko babu akwai sirri a ciki tuba da istighfari kar wasa da shi maganar tuba da istighfari rayuwa ingantacciya tana tabbata wa bayi ne ta hanyar tuba da istighfari واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ukun mata'an حسنا idan kun rike tuba da istighfari Allah yace Allah zai jiyar da ku jin daɗi jin daɗi masu yace mai daɗi domin akwai jin daɗin da bai da daɗi yanzu kamar ka samu kujera ka mukami kana kanta to ka ji daɗi to amma kuma kujerar akwai ranar rashin jin dadi ukun mata'an sai sai hasana jin daɗi ne wanda shi baya karewa jama'a mun fahimta kuma Allah ya yi alkawari idan dai bayi sun rage istighfari in bayi sun rage istighfari Allah ce ba zai walakanta su ba wa Allah ya ce wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim ba zai yi ga Allah ya azabtar da mutanen Makka kuma kana zaune a cikinsu su ba wannan sun ci alfarmar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. Allah yake ga ka a tsakanin su kana kai kawo a cikinsu, su a dirkace su a halakar da su yadda aka yi masauran al'ummomi Allah yake sun ci alfarmar ka Ke fa shi manzan Allah har makiyin sama yana cin alfarmar sa wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim sai to wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun kuma Allah ba zai azabtar da su ya kar da su ba matukar suna istighfari dama ɗayan biyu ne malamin tafsirin alqur'ani suna ba da wata kissa na wani mutum da ya rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tun yana ta hidimominsa kai shi duk abin da ake ciki na kiran mutane zuwa ga Allah a yi kaza a yi kaza a yi kaza shi bai dame shi bai na ta hidimominsa a'a Nasira ne wa'azi ne ya ƙi sauraron kowa yana nan yana ta abubuwan da yake so ne bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi kenan sai ya zo ya gyara ya ustazance ya yi komai ya ta ka wannan wani abin mamaki Yake aka ce yanzu kai annabi na nan ka tsaya ka yi abin da ya dace ka zauna kana ta sakaci sai yanzu bayan bayan ya ce ai wata satan amsa na samu a Qur'ani na farko dai Allah ya ce ba zai tozar samu ba in yana nan yace to in bayi nan kuma sai mun hada da istijfari yace to yace to yanzu an dawo istijfari to yana daga cikin ayyuka yana daga cikin ayyuka da bayi za su rike su rabautu duniya da lahira to yana daga cikin aikin waɗannan bayin Allah shine wa bil asarihum yastaghfiruna to sai Allah ya ce wa fi amwalihim haqqun lis wal mahrum Allah ya ce wa fi amwalihim kuma a cikin dukiyarsu haqqun akwai wani hakki wani kaso na musamman lis ga wanda zai zo ya ruka ya ce a taimake shi wal mahrum da kuma wanda baya iya zuwa ya roƙan saboda tsananin kame kansa to su suna iya gano shi a cikin mutane su taimaka mishi da mai suka ce wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum al mahrum shine wanda aka hana shi dukiyar ma'ana Allah bai wadata shi ba Allah bai azurta shi ba to amma dai kuma baya iya zuwa ya roƙa a wajen mutane to duka waɗannan mutane suna da kaso a wajen waɗannan bayin Allah da yanzu muke karanta ga rayuwarsu a cikin aljanna ai muna ji ko don kar ka koma gefe ka ce to Allah ya sa mu a ciki sala ta bari in ga ku aikin da suke yi to idan ka kama aikin kuma sai ka cigaba da addu'a amma ka cigaba da addu'a ba aiki ka zauna masa lokacin da kake duk abinda duk abinda duk abinda Allah zai bayar akwai cancantar wanda za a bashi Allah ya ce wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum kuma a cikin dukiyoyinsu akwai kaso na musamman ga wanda zai zo ya roƙa ya ce a taimake shi yana daga cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fada akai shine tsawa ma wanda zai zo ya ce a taimake shi wa amma da fada kan idan mutum ya ce a taimake shi idan ba ka da halin ka taimake shi ka tashi ka tafi abinka kar ka ce shi komai jama'a mun fahimta idan ya zo ya same ka ne ba ka da halin ka taimake shi ko ba ka ji kana da niyyar ka taimaka mishi ba ka gaya mishi magana mai daɗi ya tafi abinsa jama'a mun fahimta wal maharun da kuma wanda yake da kamewa kafin wani kuma baya iya roƙon za ka samu yau din nan ba shi da abin da in an sha a ruwa a gidan zai ci abinci amma ba zai iya fitowa ya ce a taimake shi ba to an wajabta masu waɗanda suke rayuwa da shi gano irin yanayin rayuwar da yake ciki domin su taimaka mishi to su a zuciyarsu akwai wannan hakkin akwai abin da suka ware kaso na musamman wanda za su taimaki waɗanda suka zo suka ce a taimake su kuma suna da abin da suke taimakawa makwabtansu abokan zaman su wanda su ba su iya zuwa su roka su ce a taimake su jama'a mun fahimta kamar yadda muka ambata game da abin da ya shafi kiyamul laili yana da wahala ka sake samun wani waje da za a yi maganar yan aljanna kuma baka ka baka ga an kawo maganar infaki a wannan wajen ba yana daga cikin manyan manyan ayyuka guda uku wanda duk wanda Allah ya taimake shi da su to kamar an taimake shi ne da mabuɗin aljanna abu na farko karatun alkur'ani shi duk harafi ɗaya na goma ne yana da wahala ka samu wani aiki da in kai yanzu nan za ka tara lada wadda zai sha kan miyagun ayyuka kamar karatun alkur'ani ka samar ma kanka lokaci na karanta alkur'ani ka san wani karatun alkur'ani shi da ƙur'ani sai dai su haɗu a sallah amma in ba a sallah ba ba shi da lokacin da zai dau alqur'ani ya karanta gaskiya ne kuma gaskiya ba wani alqur'ani sai dai shawara sallah amma in ba a sallah ba ba shi da lokacin alqur'ani to wannan ganganci ne makayi ganganci ne makanka yana daga cikin abinda yanzu nan zai cika maka cikin karatun alkhairi karatun alqur'ani haka kuma azumin nafila domin azumin nafila idan mutum ya tabi azumi ya yi shi don Allah ya yi shi fi lillahi litinin ne alhamis ne dukkan dangin azumin nafila idan yi ladan ba kirgawa ake a bashi ba annabi ya ce dumbulowa kawai da a yi a bashi annabi ya ce duk wani aiki duk wani aiki da dan adam zai yi aikin na dan adam ne Allah ya faɗi haka a cikin hadisul kudusi yace amma banda azumi fa innahu li shi na wani kaya na ne to haka abin da ya shafi taimako infaki abin da ya shafi taimako infaki taimaka ma bayan Allah duk abin da mutum zai bayar a matsayin infaki taimako fi layi, duk kankantar abin da mutum ya bayar mafi karancin abin da za a ninka wa mutum ninki ɗari bakwai mafi karancin abin da za a ninka mutum mana ninki ɗari bakwai bayi kasa ɗari bakwai Allah ya ce Allah na ninkawa sama da ɗari bakwai nan kuma gwargwadon niyyar mutum da kuma karfin jin yana so ya yi taimakon to amma dai bayi kasa ɗari bakwai to ka duba abin da mutum zai bayar taƙaitacce ne sai da ya amfani shi musamman a irin wannan lokaci da muke rayuwa abin da zai baka mamaki ka je ka ga wajen da ake shan ruwa za ka mutum magidanci ne magidanci ne magidanci ne ana ture-ture da shi a bashi plan na dafa duka yi ga waɗanda suke da wadata akwai wanda zai iya kullum ya ba da buhu ɗaya a dafa a ciyar da bayan Allah sai in ka je faɗin su ga yadda ake karkasa abinci makwabtan ku ba su da abinci bai dame shi ba mutanen anguwa ya suke rayuwa bai dame shi ba ka je ka ga wajen da ake shan ruwan magidanci ne zai zo da jar a zuba mishi kunu da bai sha kunu da bai sha haka mata mata suna ɗawainiya ga mawadata a tsakanin mutane da za su iya ba da dama a ciyar da jama'a yanzu wannan tasiri da muke gashi nan wani yana so ya zo ya zauna amma nesin ne in ba ya fito ya je neman abinci ba babu dama haka ramadanin zai kare shi bai samu lokacin sauraron karatu ba wanda makwabcin zai iya ɗaukan buhu uku ya bashi ya ce mishi gashi ka rage wani abu shi ma ya samu ɗan lokaci da zai zo yana yana sauraron karatu ko kuma yana wani abu shi ma da zai amfane shi zama haka ne ta da haka ne haka ne infaki na daga cikin abin da ke daga darajar mutum da martabar mutum infaki na daga cikin abin da ke daga darajar mutum da martabar mutum ku dubi yadda jama'ar mu suke rayuwa ku dubi yadda jama'ar suke rayuwa a cikin kunci rayuwa wanda baya iya faɗa din shi ba za ka san me yake ciki ba sai in kana kusa da shi to mu da ta a ji tsoron Allah a taimaka ma waɗanda ba su da ƙarfi shinkafa ba a tafiya da shi lahira wanda ka raba shi ne rabon ka na kiyama wanda ka ci a gidanka wannan kaciya wuce abincin da za a taimaki bayan Allah da shi musamman a wannan lokaci a musamman a wannan lokaci ai it is it is great a ce makwabcinka a Ramadan bai da abin da bai ci kuma kana da hali ka taimake shi ba ka taimake shi ba a Ramadan infaki na daga cikin abin da ke rufa mutum asiri infaki na daga cikin abin da ke rufa wa mutum asiri sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata da suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wa sallam suka ce mishi zahaba ahlu dukhul bil qutub masu dukiya sun tafi da lada sun sun tafi da lahira sun bar mu masu kuɗi sun tafi da lahira sun bar mu mai dukiya in yana so yayi addini sa'an tafi ba za mu sa gubani mai dukiya in yana so ya yi addini wallahi ya sha gaban kowa ya sha gaban kowa suka ce masu kuɗi sun tafi da lada sun bar mu suna sallah yadda muke yi suna azumi yadda muke yi suka lissafa duk aiki da suke na ibada su ma masu kuɗin suna yadda muke yi suka ce annabi amma sun suna da dukiya da suke infaki mu ba mu da dukiya da za mu yi infaki annabi sai ce to ku zauna bari na gaya muku wani abu wanda in kun rike duk wanda suka wuce kun nan za ku kamo su wanda kuma kuka wuce musu ba zai kamo ku ba yace musu kowane tasbihi sadaka ne kowane tahlili sadaka ne duk annabi ya lissafa musu irin abun da duka in sun yi sadaka ne in ka ga kusa ko kwalba ko wani dutse da zai iya cutar da wani akan hanya in ka dauke sadaka ne duka annabi ya lissafa musu to shi kenan bayan sun watse wani sai zai gaya masu kuɗi ai ga sirrin da aka ba wa talakawa kafin gari ya waye su ma su fito su fara operation masu kudin sun fito dan kwalabe da zuwa kun duka sun tsine sai ka zo kofar wucewa inda yake ka samu duk abin da aka koya maka yana yi suka sake komawa suka gaya ma annabi suka ce to abin da ka koya mana nan masu kudin nan su ma sun kama yinsa annabi ya ce ku je ku yaƙuri zalika fadlul lahi yu'tihi man yasha duk da ku hakuri kawai Allah ya fifita suna akan ku sun wuce ku sun wuce ku wanda Allah ya bashi wadata a hannunsa idan yace zai yi addini yakan riga kowa shiga aljanna <clears throat> haka ne ko ba haka ba haka ne yakan riga kowa shiga aljanna saboda haka bayin Allah mu tsaya mu tsaya mu yi intaki mu taimaka ma junanmu domin samun tsira duniya da lahira to amma dai ai gashi mun ji a Qur'ani wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum su ne waɗanda mu yanzu muka karanta labarin su a cikin aljanna ai mun ji aikin su yawa to ka noke ka ɗauka kai makana cikin su Wafi wa fi amwalihim haqqul lisa'il wani mahrum Allah ya ce a cikin dukiyar su akwai kaso na musamman ga wanda suke zuwa su roka da kuma wanda suke kamewa ba su iya zuwa su roka Allah ya ba mu dama da iko na taimaka ma addinin Allah da taimaka wa bayin Allah sai Allah ya ce Allah ya ce wa fil ardi ayatul lil muqinin kuma a cikin kasa ma'ana a duniya Allah ya ce akwai ayoyi ga waɗanda suke da yaqini idan da mutum zai dubi halitta da Allah ya zuba a bayan kasa ya dubi duniya ya dubi zubi da tsari da Allah ya yi ma duniya ya dubi ababen da Allah ya halitta a cikin duniya Allah ya ce akwai ayoyi ga duk wadda yake da yaqini akwai ko babu sai Allah ya ce wa fi anfusikum Allah ya ce kuma a kan kanku da kanku Allah ya ce akwai ayoyi sai Allah ya ce afaratu busiru ko ba ku gani Allah ya ce ba ku gani akwai ayoyi rayuwar ka kalli kanka ban da kira da Allah ya ma ka kalli yanayi wata rana bacin rai wata rana daɗin rai yanayin kai kaɗanka kafin akwai aya wata rana a yi dariya wata rana a yi kuka haka dai ko ba ka bane to wannan aya ce ka dubi halitta da Allah ya ba mutane Allah ce wafi an anfusikum haka a game da kayukanku ku ya kunku Allah ya ce akwai ayoyi sai ce afala tusirun ko ba ka gani ayoyi ne akwai ko babu akwai وفي خلقكم وما يعلم دابة آيات لقوم يوقنون الله يقول إذا كن كل دكانك وفي خلقكم هل تركوا لمن Allah yake akwai ayoyi ga mutanen da suke da yaƙini in ji Allah. Dabbobi da na guba a duniya, Allah ce in kun kalle su akwai ayoyi a tattare da al'amarinsu, akwai kuma yanzu wadda muke karatun nan inda tunkiya za ta aihu a cin gefen masallacin nan kafin mu tashi ɗanta ya fara tafiya haka ne ko ba amma idan aka haifi dan mutum sai ya zauna abu a ɗauke shi a goye shi yana zaune a kwantar da shi a ɗaga yau. akwai hikima ko babu akwai Allah ta duk ayoyi to Allah sai ce wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun Allah yace kuma yana cikin sama arzikin ku ma'ana arzikin ku na nan a sama wa ma tu'adun da kuma abin da ake alkawarta muku wa fi sama'i rizqukum da yawa cikin malamai suka ce Allah na nufin ruwan sama mafi girman arziki da Allah ya ba wa bayi ai ruwan sama duk abin da za a ci ko dabbobi su ci yana samuwa ne sanadiyar ruwa da Allah ke zubarwa daga sama haka ne ko wa ma anzalallahu min as-sama'i min rizqin Allah ke da abin da Allah ke saukarwa daga sama na arziki huwa alladhi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum min as-sama'i rizqan وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر yuri kuma yuriikum ayatihi Allah ne ke nuna muku ayoyinsa wa da lakum min as-sama'i rizqan kuma shine ke sassaukar muku da arzikinku daga sama ba ruwa ba kenan sai ce wa ma yatazakkaru illa man yunib amma ba mai fada kowa ya gane Allah ce sai wanda ke mai da al'amarin shi zuwa ga Allah to malamai suka ce wa tu sama'i rizqukum kuma arzikin ku na sama ne wa ma tu'adun da kuma abin da aka alƙawarta muku abin da aka alƙawarta muku ba aljanna ba in kun bi Allah ba za ku same ta ba to ita ma tana sama ne sai Allah ya ce فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون الله يسير فرب السماء والأرض Allah ya ce ina rantsuwa da ubangijin sama da ƙasa wa kenan innahu da haqqun Allah ce wallahi alkiyama gaskiya ne alqur'ani gaskiya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne dan aike ne na Allah misla ma annakum tanfiquna kamar yadda kuke magana yanzu ni in ina magana maganar nawa ai ni ina magana ko to yadda na yarda magana ta magana nake yi gaskiya ce ni ni ne Allah ya haka alkiyama ta gaskiya ne haka alqur'ani yake gaskiya ne haka manzon Allah shi ma gaskiya ne innahu la misla ma annakum tanfiqun kamar yadda kuke magana kuka yarda ko ne kuke magana maganar ku magana ne Allah ya ce to haka alkiyama ta gaskiya ne duk daren dadewa da a tashin alkiyama to Allah ya samu dace bayan Allah to sai mu fara anan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin